Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Da kuma gidajen rediyon amfani sarauniya da kuma niya FM ana kuma iya kama mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook ko ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara Safina ta Sada dangi, da ni kuma Maryam Bashir Bagaji Jama'a sauraro yau Juma'a goma ga watan Fabrairun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu harkokin nishadi da kuma zamantakewar yau da kullum. Yau za mu duba masarautu da rawar da suke takawa a cikin al'umma. ko da yake masarautu a wannan zamani ba su da kwarjinin da suke da shi a da amma har yanzu suna taka muhimmiyar rawa wajen sasanta rikici tsakanin al'umma zancen gaskiya a yanzu masarautun gargajiya babu wani rawar a zo a gani da suke takawa wajen ci gaban al'umma idan aka kwatanta da lokacin baya domin kuwa wallahi a yanzu sarakunan namu na gargajiya yawancinsu sun zama 'yan amshin shatan 'yan siyasa ai tambayar ma da muka muku a shafin Facebook da Twitter ba za mu barta a baya ba a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa shin wace rawa masarautu ke takawa tsakanin da da yanzu a cikin al'umma? Ga amsoshin wasu daga cikinku. To sakon farko daga shafin namu na Facebook Yahaya Magaji Hamadu ya ce, ko da yake masarautu a wannan zamani ba su da kwarjinin da suke da shi a da, amma har yanzu suna taka muhimmiyar rawa wajen sasanta rikici tsakanin al'umma. Abin takaici dai shine masu rike da sarautar gargajiya sun zubar da kimar ta hanyar sanya kawunansu a siyasa. sai sani shaga kofa ƙaura katsina ya ce hakika masarautu suna matukar taka rawa sosai musamman a jihar katsina domin masarautun katsina suna tare da al'ummarsu sosai sai kuma mahmud salihu kaura na moda ya ce maganar gaskiya masarautu a wancan lokaci sun fi tasiri wajen tafiyar da lamura a cikin al'umma kasancewar a wannan lokaci kusan komai ya koma hannun 'yan siyasa inda zaka ga mutane ba su cika ɗaukar sarakuna da iyayen ƙasa da wata martaba ba domin galibi su kansu masarautun 'yan siyasa ne ke juya akalarsu yadda suka ga dama sai akili rabi ishiyawa zangon daura ya ce yau da gobe hakika salon mulkin masarautun gargajiya na da da na yanzu akwai bambanci kwarai da gaske a wani bangaren an ci gaba a wani bangaren an ci baya amma mulkin yanzu ya fi na da ci gaba kwarai da gaske ganin yadda ilimin addini da na zamani ya yawaita a cikin al'umma linus emmanuel ya ce a gaskiya yau da gobe mu sun taɓarɓare ba kamar da ba da sarki da hakimi ke da iko akan al'ummarsu amma yanzu siyasa ta shigo ciki komai sai salati sai baba gana alhaji nuciya wacakal ya ce assalam yau da gobe zancen gaskiya a yanzu masarautun gargajiya babu wani rawar a zo a gani da suke takawa wajen ci gaban al'umma idan aka kwatanta da lokacin baya domin kuwa wallahi a yanzu sarakunan namu na gargajiya su sun zama 'yan amshin shatan 'yan siyasa sai kuma ya saka hashtag maryam bashir bugaje hashtag safinata sada su dangi da kuma hashtag oga usman kabara ina muku fatan alheri hashtag yau da gobe ku tashi lafiya ina oga na tana juya a kujeru ina mutum <laughs> to sai kuma baban gida aliyu rijau ya ce gaskiya yau da gobe a wannan zamani tun da turawan mulkin yamma suka mamaye mu da tsarin mulkin su to babu wani tasiri da suke a wannan zamani abin takaici ma sai ka ga kansilan unguwa ma ya fi sarkin gari a takaice dai ba su da bakin magana an mayar da su abin wulakantarwa ni dai kirana da zan yi shine kamata ya yi a ɗaukaka martabar sarakuna na gode ku tashi lafiya yau da gobe sai hassan muhammad wuriwa hadeja ya ce salam yau da gobe hakika masarautu na taka rawar gani a tsakanin al'umma amma fa ba kamar da ba idan aka yi duba da yadda masarautun suke a baya a ƙarshe muna roƙon allah ya ƙara wa sarakunan mu lafiya amin Mutawakil Gambo Doko ya ce babbar rawar da masarautunmu ko sarakunan gargajiya suke takawa a tsakanin al'umma suna da yawa, amma kaɗan daga cikinsu akwai ɗinke wata barakar da ta kunno kai a tsakanin jama'a, sannan kuma suna ba da gagarumar gudunmawa wajen wanzar da dawwamamman zaman lafiya a masarautunsu. Sai Baba Gana Ibrahim Zangon Daura ya ce a gaskiya mu dai bamu ga canji ba, sai dai ba a rasa 'yan kurakurai ba da wasu masu sarautun gargajiyan ke yi, kamar shiga harkokin siyasa da dai sauransu. su amma batun shugabanci na gari gaskiya suna iyakar kokarin su wajen gudanar da shi bisa gaskiya da rikon amana iyakar gwargwado sai awal zakari ya ce yau da gobe masarauta na taka rawa sosai da da yanzu a cikin al'umma tana ba da gudunmawa kwarai da gaske allah ya ja zamanin masarauta amin su amin sai Sama'ila Ahmed Dukke ya ce tabbas rawar da masarautu ke takawa a Najeriya da ma nahiyar Afirka baki daya sam sam yau da gobe ba sa misaltuwa. To sai kuma mu leƙa mu na Twitter inda at Marwan m 04945598 ya ce at VOA Hausa a gaskiya wannan karnin da muke ciki masarautu sun koma hannun 'yan siyasa saboda kwaɗayin sarakunan ke janyo haka. sai kuma atbakera daurawan ya ce da kam sarakuna suke da kima a wajen talakawa amma yanzu suna bin umarnin 'yan siyasa sai daga karshe at m garin rijiya ya ce hakika masarautu suna taka rawar gani sosai musamman ma ta fannin tsaro tare da kyakkyawar dangantaka a tsakanin al'umma to mun gode sai a ci gaba da ayyuko mana da sakonni kamar yadda aka saba kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Sarkin kalambo mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumbin daraja, sarakuna yan kowa ne. Ba a cinya turan giwa, da ranta to sai dai kallo. Sarkin kalambo mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumbin daraja, sarakuna yan kowa ne. Kare da kai bakwai sai kallo. shiga yana nan daidai kare da kai bakwai ko daɗa ne da ka gane shi ka san aljanni zaki cikin awa kai sanci kura da akuya sai dai kallo rabarbasa take ban taushi mai akuya na gode. Um, yanzu lokaci yayi da zamu tattauna kai tsaye ta waya da cikasoran zazzau Alhaji uh, Ahmad Aliyu uh, Ahmad Aliyu Idris a Nigeria. Haka yake to salamu alaikum yalla bai. Alaikum salam. Barka da wannan filin. Barka da shigowa. Gani ga Safinatu ga Maryam. Yau mm. madalla mu da ranar yau. Yawwa. To da farko dai kaji mun fara magana akan sarauta ko masarautun gargajiya. Mm, eh. Irin wace irin rawa suke takawa a yanzu da da yanzu. To eh, alhamdulillah kamar yadda kuka tambaya kusan duk abubuwan da yake gudana a halin yanzu mm. zan iya ce maka da da da yanzu babu bambanci. Mm. Abin da ya bambanta na yanzu yadda muke ciki duk abin da masarauta take yanzu tana yi ne akan ka'idan da constitution na kasa ya ba mu dama mu yi mm. babu abin da ake yi wanda yake ya wuce abin da constitution ta ba da dama mm. wanda dalilin kenan da ya sa wasu al'amuran suka zama ba mu muke yi ba aka mai da su hannun 'yan siyasa dalilin kenan da ya sa al'umma ke ganin kamar cewa a masarauta ba ta aikin da ya kamata kamar da mm. ba haka ba ne aikin ne aka ɗauka aka ba 'yan siyasa suke yi aikin yanzu. Mm. To, to bari mu je eh, yau wato a matsayinka na cika soran zazzau. Musamman shekaran jiya mai martaba sarkin zazzau a Alhaji Dr. Shehu Idris ya cika shekaru 42 kan karagan mulki. A tsawon iya sanin da kai yana sarauta ɗin akwai wani misali a ce wani wani wani wani tasiri da ya yi a cikin zazzau ko masarauta gaba ɗaya ko kuma masarautun ƙasar hausa to a gaskiya a ƙasar hausa mai martaba sarki zai zuwa lajin shehu idris wanda ya cika shekara arba'in da biyu a ranar takwas ga watan february dinnan na dubu biyu da goma sha bakwai wanda an naɗa shi takwas ga watan biyu dubu biyu da 1975 tara da saba'in da biyar mm. wanda irin gudunmuwan da ya bada a kan haɗin kan al'umma baki ɗaya a arewa mm. ba na iya ce maka ga iyakan irin gudunmuwa da ya bada mm. ba arewa ba ina tabbatar maka da cewa ma a ƙasa baki ɗaya mai matuwa sarkin zuzo mutum ne wanda yake inda ya shiga duk abin da zai yi ƙoƙari yake ya ga al'umma sun karu da irin abubuwan da ake gudanarwa daga masarautu musamman ta fannin abin da ya shafi tsaro Mm. da haɗin kan al'umma da maganin makaranta wanda yake na maganin ilimi mm. duk inda ya shiga duk abin da yake za wata ba daga aljihun shi irin kokarin da yake mm. ya ya karfafa ilimi ko ina yara su sami ilimi yadda ya kamata wanda yake kuma a gaskiya ba za a manta da irin wannan gudunmawa da wata ba ya bada ba da kuma irin sannin ma yadda masarautu za su ci gaba da gudanar da kamun da daraja sarautan a mm. ko'ina duk wanda masu sarautan ya hau kansu za ga sun zo zariya sun sami yadda ya kamata su gudanar da maganin wajen yadda za su kasance don su mm. fitar da cewa sarautar darajanta yana nan yadda ya kamata. Eh, Sokoto eh. ya yi kokari kwarai da gaske a hmm. kasar nan ba ma a arewa ba ko a lardin Yau wato kayi magana akan maganar tsaro, maganar ilimin matasa ko yara da makamantansu. da an san cewa sarakuna akwai wani rawa da musamman daga matakan ƙasa za ga cewa idan bako ya shigo gari ko wani abu makamancin haka sun san da ya shigo in za a indijin ko yanzu na san mutum zai je takardar shi da zama ɗan karamar hukuma yawa sai mutum ya je ko da kwai gidan baki ma yawwa mm. yawwa to me za ka gaya mana akan wannan kafin mu sake miƙa ka ga Maryam eh, kamar yadda ne maka bayani kan maganin yanayin tsaro wannan magana ya faɗo ne a wurin mhm. wanda yake a da in za a sai wuri babu ba wanda yake da daman da zai sayar da ƙasa ko ya sayar da gida ko ma menene ga wani bako ba tare da cewa masarauta ita ke da uwa uba a kan wannan maganin hmm. harka ba amma a halin yanzu akwai wanda zai iya yanzu na tabbatar maka akwai wanda zai iya zuwa yanzu kasan hakimi ko kasan dagaci ya zo ya gama duk abin da zai yi ya zauna da dillalai da lauyoyi su zauna su gama cinikinsu hakimi bai sani ba dagaci ma bai sani ba mai anguwa ma bai sani ba wani mai anguwa ma sai dai ya ga ana rusa wuri ko ana gyara yau ya wayi gari ya ga gaba ko ya shigo gari ya san ma wane ne ba a halin yanzu in ka ce za ka zauna ka tsaye da magana ka ce ka dakatar da abin nan kayi wannan kayi wannan a yawancin wurare za ka ga idan lauya ya shigo Yana iya zuwa kawai ka ji an ce ai an shigar da ƙara kotu nan da nan hmm. ka ga an kai magana sama wanda yake babu daɗi hmm. amma abubuwan da ake a halin yanzu yanda yanayi na ilimi yanda ya sa aka samu ci gaba sosai da lauyoyin nan da dillalai su ne suka karɓe abubuwan wanda kai ba ka da daman da za ka zo ka ce a abu ka za a dakatar akwai waɗanda suke kuma za ga duk abin da za su yi ba sa yi sai su nemi sarakuna ba za su je hmm. zuwa gari ba ba za su iya zama a cikin gari ba sai sun je sun gabatar da kansu ga sarakuna mm. wanda yake har yanzu muna samun ire-iren waɗannan mm. wanda suka san darajar kansu suka san zafin kansu suka san wane ne ya kamata a ce ya ɗauki nauyinsu a gari mm. don tsaronsu irin sarakuna. To dalilin kenan da yasa abubuwan yanzu suka zama wani iri alhaji kabara. To yanzu uh, masu unguwa wace irin rawa suke takawa ne? eh wato in kika dubi aikin masu unguwanni yawanci za ki ga duk irin wajen magana in aka tsinci yara in aka zo maganin rashe-rashe na rasuwa za ga sun je sun tsaya an yi abin da ya kamata a yi yanzu, shari'a ta ce har wajen maganar rabon gado don kar a sami tashin hankali sannan kuma wajen maganar ilimi masu unguwanni akwai masu unguwannin da kansu su suke raka yara har ya zuwa yanzu in suna zagaye a cikin yankinsu in suka ga yara a waje suna taimakawa wajen tabbatar da cewa yara sun shiga makarantunsu yadda ya kamata sannan da tsara ma harabobin makarantu da duk yadda za a yi a ce an gudanar da ilimi yadda ya kamata hakanan wuraren maganin wajen kiwon lafiya masu unguwanni ko masarauta tana ba da nata gudummawa. wajen tabbatar da cewa an kare kayayyakin da ake amfani da su hmm. wajen samar da ma jama'a eh, abubuwan kiwon lafiya a yawanci yankuna sannan kuma wajen maganan shari'o'i maganan sulhu duk inda aka ga sulhu na maganan aure na maganan shi kanshi neman auren da duk abubuwan da ya taso yawanci sun fi son su je wajen masu unguwanni ko dagaci ko hakimai don samun a yi musu shari'a yadda ya kamata za a yi sulhu a kuma yi gudanar da abu cikin kwanciyar hankali wanda da mai kara da wanda aka kara za su tafi suna jin daɗi kowane an mishi abin da yake ganin cewa an mai adalci hmm. ba irin yadda za a je a ce an zauna an yi shari'a an yi abu za ga a ce ai wani ne ke da kaza hmm. a ce an ji an daura wani ko ku kaga duka masarauta ita ba ta da wannan hmm. ah, abubuwan da sai sulhu za a yi kowa zai ji daɗi idan aka kammala magana kuma cikin kankanin lokaci za a yi saurari maganin kuma a yi musu abin da ya dace. Hmm. To ga safi yana da tambaya. <laughs> Ranka ya daɗe ni tambaya ta? Kamar ka ga yanzu da ka ce mana um, um, kuna um, sarakuna yanzu suna bin kundin tsarin mulki ne constitution gaskiya ne gaskiya ne ko zaka dan wayar mana da kai kamar yanzu sarakunan mu na yanzu saboda na san gaskiya mutane da yawa da kai wa'anda ba su san menene mm. kamar rawar da mm. ehan rabar da sarakuna suke takawa ba yanzu kawai ada dai ganin su ne ne kawai mm, kila wani abu ce to anya eh. constitution ya ce kaza ko ya eh, ce kaza kuma anya zan iya zuwa wurin sarki ko irin abu ya faru zan iya zuwa wato eh, abin da yake ƙara martaba mu a halin yanzu abin da ya taso ne na asali hmm. wanda yake ta dalilin yanda har aka samu masarautu hmm. shine har yanzu yake bin mu amma idan kika je kika duba constitution hmm. a constitution babu inda ya bayani boldly eh, a karara a ce ga shi ga aikin da sarakuna za su yi amma mu an san mu a matsayin waɗanda muke daidaita al'amura wanda muke magana ne akan sulhu wanda duk idan aka zo da duk ko irin matsala ne a gare mu za mu iya kan baki kokari mu ga mun bi akan maganar sulhu mm-hmm. amma a constitution babu inda ta yi magana a kan cewa ga inda sarakuna suke gudanar da aikinsu ga inda bai kamata su shiga ba ga inda bai kamata su shiga ba mm. wanda yake dalilin kenan da ya sa yawanci aikace-aikacen muke ɗari-ɗari da su don idan ka je ka shiga wani abun da yake ba naka ba ne ko kuma ba a ce ka yi ba to abin sai iya zama matsala mm. wanda a constitution wanda za ga kansila kamar yadda na ji a sharhi da kuka karanta eh. akwai wanda ya yi bayani kansila ma sai ka ga abubuwan da yake gudanarwa a gari wanda wajen kawo aikace-aikace daga gwamnati da komi kansila ma sai ya fi ta wajen masarauta a fili haka wanda sukan zo na su tattauna a ƙananan hukumomi su gudanar da ayyukansu ba tare ma da an sanar da masarauta ba hmm. yawanci abin da yake gudana kenan amma mu abin da ya kafa mu asali ita ce take bin mu har ya zuwa yanzu dinnan hmm. na yanda za a yi a ce an ci gaba da kula da al'umma yanda za a yi a ci gaba da haɗa kansu a kuma zauna lafiya. Eh, to ah, cika sauran zazzau tambayar nan tana da mahimmanci wadda zan maka saboda yawanci mutane abin da ya fi damun su shine magana tsaro tsaro tsaro shi sa ma mm. har zaka ga irin wayannan shirye-shiryen suna magana mai sarki yayi mai mai unguwa a'a mai shugaban kasa ko gwamna yayi misali me yasa eh. yawanci zaka ga ana yawan samu rigingimu kala-kala zaka ga irin na kabilanci na addini a cikin mm. al'umma wanda yawanci kabilanci yana da alaka da al'ada da gargajiyanci hmm. to amma za ka ga eh. cewa wasu za su fito kamar masu rajin kare Ɗan adam suna ta zuzuta abin suna ta kororoto amma sai mu ji sarakuna a gidajen rediyo yawanci ba mu cika jin sun fito hayya hayya mu isa hmm. kuke kaza mu isa za ku yi hmm. kaza mu ji sarkin Kano ya magana sarkin Zazzau ya magana sarkin kaza ya magana ƙanana da manyan misali misa ake samun wannan to tunda ai suna da damar kuma su yi magana da al'umma misali wato alhaji usman eh, idan ka kula cikin sarakunanmu mu a kowanne suke kokari gaskiya suke tsayawa tsayin daga wajen tabbatar da cewa al'umma sun sami kyakkyawan jagoranci daga gare su wajen haɗaka al'umma da kuma kawar da duk abin da yake kawo matsala da al'umma wanda akwai zan baka misali kamar shi kai shi ya mai sarkin mu sarkin zazzau yana iya iyakan kyau karin shi duk inda aka ga cewa ga wani abu wanda yake zai zama matsala kafin abun nan ya taso in Allah ya sa da za ga wani lokaci da kanshi ma zai mike ba ma ya aike ba mm. zai je ya samu kafafen da duk ya kamata a samu mm. ya ga cewa an zauna lafiya mm. babu wata matsala a ko ina ne ma aka hangi abin zai zama da matsala kuma kamar yadda na gaya maka Alhaji Usman matsalar mu babba shine yanda wasu abin kai dole kai takatsantsan a kai yanda maganin constitution jamomi mm. na ƙananan hukumomi da kansuloli wanda su suke da hurumi akan wasu abubuwa wanda idan ka ce kai za ka je ka jagoranci abin mm. sai zama maka wani matsala sai dai ka ba da shawara mm. in ka ba da shawara za ga wasu sukan ya kama kyau su bi abin da sarakuna suka faɗa kuma ana samun kyakkyawan sakamako eh, a eh. sanadiyan karbin shawarorin da sarakuna ke badawa. Eh to amma zaka ga cewa misali din kamar yadda kai kukan cewa zaka ga yawanci wani abin kundin tsarin mulki yana taka muku birki na tsoron kar ku shiga haram hurumin da ba naku ba. To kun taba taruwa eh. ku a matsayin ku na sarakuna ko ƙananan ko manya ku tare ko masarauta ta je ta ce kai yan majalisar nan da ake zaba yan siyasa suke suke siyasa suke kuma su zo su nemi ƙuri'a daga masarautu. Kun taɓa musu kukan cewa in kun tafi can sama me ba za ku kawo mana dokar da za ta kare mana mana martaba ba kun taɓa yin haka mm. Mm. wato idan aka yi wannan alhaji usman za a lalata sarauta mm. idan aka ce yau kuma gashi an sanya masarauta a ce a constitution kun fi ita taka muku birki to ba magana taka birki ba ba mai taka mana birki haka nan mm-hmm. ba taka birki ba ne ba mu da kanmu ne muke abin da muka ga ya dace mu yi wanda yake al'umma za su karu da abin da ya dace hmm. a ce an yi don ci gaba hmm. amma in aka ce yau alhaji usman an ce yau gashi su kaga ai yan majalisa an yi bayani a constitution an ce dan majalisa zai iya yi so kaza zai iya yi kaza zai iya yi kaza hmm. yanzu an kazo ka ce a sanya masarauta a cikin majalisa a cikin constitution ya za ka bullo mishi eh ba wa'adin mulki ba wurin damar sa baki a al'amuran jama'a ba amma ai akwai abubuwa wanda yake zai iya kawo matsala ga ita yanda ake a halin yanzu ina mm. tabbatar maka da cewa hakan kusan zai fi mm. duk da yake dai mu suke da cewa akan wannan magana su masu martaba su ne nasu wannan magana ta su ce mm. ita ce su ya kamata ma a ce sun baka amsa kan wani abu. To uh, <laughs> ina tambaya to me ya rage kimar ku a siyasance har mutane ba sa son ku sa baki a ciki? tunda wancan bangaren ku ne mutane kuma akwai bangaren su za su ce ai sarakuna su zauna a eh. iyayen kasa kuma gashi ni abin da nake ta faɗa shine aka zo fa yin zabe mm. har akan zo masarautun ku a ce muna neman haɗin kanku mutanen ku mabiyan ku kwarai kowane lokaci za a neme mu a ga wani irin gudunmawa za mu bada kuma gudunmuwan da muke badawa mm. shine mu ba al'umma shawara su zauna su zaɓi wanda suka ga cewa shine a zuciyarsu hmm. banda tashi hankali ko muna iya kama kyau mu akan wannan hmm. amma kamar yadda kake magana a ce ga wani abu ya rage ya rage kiman mu ko ya taka mana birki ko ya mana abu da yake ba daidai ba a kan harkan gudanar da mulki a kasar nan hmm. kusan zai ce maka ba zai zamanto a haka ba duk abin da muke yi sarakuna kowane lokaci su manyan shugabanninmu tun daga kan shi mai girma shugaban kasa da su gwamnoninmu da sauran jamomi sukan nemi shawarwari a matsayin masu martaba suna neman shawarwari a wurinsu na yadda za a yi a mm. gudanar da aiki na ci gaban kasa mm. sukan je su same su su zauna su ba su bayanan duk da su ga cewa ya kamata a ce ga inda ya kamata a yi gyara ko a kawo wani abu na ci gaba a ƙasa akan yi irin waɗannan kuma wani lokaci akan ma tara su camomin kaga sun zauna da su masu mataba tattauna duk abin da aka cewa gashi ya dace a gudanar na yadda al'umma za su karu da mulkin da su camomin suke yi ko shi wajen mai girma gwamna ko su wajen mai girma shugaban kasa za su je same shi su ba shawara kuma yana ɗaukan shawararsu mm. kaga anan ba za a ce ba su taka wani rawan gani ba akan aiki Mm. sun taka da mm. eh. to ranka kai daɗe kamar yanzu abin da ke faruwa eh, tsakankaninmu kamar na abin addini da ƙabilanci ɗin nan to yanzu kamar sarakuna da masu unguwanni da hakimai wace rawa suke taka wajen ganin mutane sun zauna irin yau addini ko kabilanci ko yare mm. wannan Hey, eh, a gaskiya akwai muhimmiyan rawa da masarauta take takawa wajen ganin cewa al'umma sun an haɗa kai an kuma zauna tare ba a ce an rarrabu ba wanda akwai wayanda za ka ga kan tsaya tsayin daka a kowane lokaci idan aka ce kai hakimi ne ko dagaci ne akan yi ƙoƙari ka ga cewa idan wanda ya zo ya kawo maka koke idan ba dan addinin ka ba wanda yake ba addinin ku ba ko ba yaren ku ba ko ba ma a inda anguwan da kake zaune ba nan yake zaune ba hmm. za ga yawanci suna iyakan baki kokari su karɓe su kuma su tsaya su musu adalci hmm. ko da shi mai sarautan dan addinin shi ne kuma ya yi laifin su hmm. masu sarauta sukan iya kaba kokarin su ga cewa an gurfanar da wanda ya laifin ga jami'an tsaro ne ko ma za ta kai har kotu ne a kai shi kotu don a ga cewa an nema ma wancan haƙƙin shi hmm. don hmm. a yi adalci a kan abin masarauta ba inda ake wannan abu kusan zan iya ce maka sai masarauta hmm. takan rufe idonta ta tabbatar da cewa mai haƙƙi an ba shi haƙƙin shi ba wai a dubi wani irin addini ne ni nake waye kuma yake gabana koko da wane da wane ne suke shari'a gabana hmm. barin dubi wanda muke yare ɗaya ko addini ɗaya masarauta gaskiya ba a yin hakanan ba a ma wasu na yi dai ba a cika yin hakanan ba wanda mu gaskiya kan yi kokari a ga cewa an ba mai haƙƙi haƙƙin shi hmm. ko ba ma addinin kuɗai ba matsayin ka shugaba. Hmm. To a cika soro tambayar da zan maka kai tsaye kai zan yi wa ita saboda ku ne a masarautar nan kuna cikin wanda suke a ce yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza da sauransu shin mutanen gari mafi yawanci kai kanka na san ka shaji masu sauraro sun sha shaji ana zargin sarakuna da cewa suna da kuɗayen abin duniya wanda hakan ta rage musu daraja da gaske ne kuna son abin duniya <laughs> <laughs> eh, to maka gaskiya ba da gaske ba ne. muna jin ka. Don ina tabbatar maka akwai mai sarautar da za ka je ka tada shi, hmm. walau hakimi ne ko dagaci hmm. ko mai anguwa. Hmm. Sai ka ga makocin shi ya zauna kana zaune a gida ma ka ga makoci yana miyan da mai anguwa bai cin irin <laughs> ko dagaci ko hakimi. amma kuma yana zaune lafiya lau za ka gan a kofar gida hmm. sai dai sau fatanyan shi ma ya tafi gona hmm. ya je abin da ya ga dace ya dace ya ci gaba hmm. ba zan ce maka a cikin mu akwai waɗanda ba sa yin harkan kasuwanci ba akwai waɗanda suke harkan kasuwanci kuma suna da rufin asiri suna da mabudan kuɗaɗe akwai su amma irin a ce wai mun sa kwaɗaye a zuciyarmu a rayuwarmu baki ɗaya ina tabbatar maka da cewa masarauta ba ta da wannan abu Mm. duk wanda aka ce gashi yana da rawani a kan shi mm. to yana tabbatar maka da al'amuran shi da shige-shigen da yake da komi da ga yana takatsantsan wajen gudanar da abin ko shiga wurare ma ya je ya ce yau bari ya je ofisin wani neman maula ko ya je ina ne na mm. tabbatar maka da cewa masarauta wanda suke rike da sarauta suna takatsantsan akan gudanar da ire-iren waɗannan abubuwan. Eh. To, mm. na gane to amma saboda lokaci dai amma da eh. na so in tambaye ka koda ban sani ba ko cikin kila dakika talatin za ka iya amsa min rabin minti misali yawanci ana zuwa za ka ga mutanen gari suna zuwa su kai koken su wurin yan siyasa a dan mm. taimake su da wannan matar shi tahi wannan zai aure mm. ana kawo sarakuna haka an ce kun an kawo muku ku cika badawa ba ba ku barwa ne saboda ka ku bata mutane ko ku ba ku barwa ne saboda ba ku da shi. to alhaji ban kai ne dai baka taba zuwa ba amma mu muna bada <laughs> yawa ka ce mu tawo kawai <laughs> saboda sarauta ne iya daukan abin da yake a gidan shi na karshe ba wanda yake da laruranta eh. ina tabbatar maka da wannan yanda za ka ga mutum in mai sarauta Allah ya kaddara cewa albashin shi mm. naira dubu biyar ne misali mm. ina tabbatar maka da cewa idan ya samu wanda ya zo ya kawo mai koke ina tabbatar maka ba zai tsaya ya ce wai ai shi kan shi kawai zai duba ba zai cire wani abu ya ba wanda ya ya kofi a cikin wannan muna godiya sosai alhaji abai da ka samu lokacin magana da mu a yau da gobe eh. to mun gode <laughs> to ma sauraro a cigaba da kasancewa da mu a shafinmu na facebook don jin shirye-shiryen yau da gobe ma a biyu a voa hausa.com a ji wanda suka wuce to iyakacin shirin muke nan na yau a yanzu a madadin kowa da kowa ni maryam bashir bagaje nake cewa a huta lafiya wasanni na su share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma sa. yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba